to tadabburin alqur'ani shine muhimmin abin da Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani saboda shi kamar yadda muka yi bayani a wancan karatu Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani domin a yi tadabburinsa ba wai kawai a karanta shi mujarradin karatu ba karatun alkur'ani ba tare da fahimtarsa ba wanda ba shine ne munadin ko manufar saukar da alkur'ani ba kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi shi littafi ne da muka saukar da shi mai albarka domin su fahimci ayoyinsa fahimta ta gaskiya fahimta ta haƙiƙa afala ya tadabbaru da alƙur'an am ala qulubin aqfaluha me yasa ba za su rika fahimtar alƙur'ani yadda yake ba suna tintintini a cikin abin da ake karanta musu ko suke karantawa to shi yasa za mu ga magabata daga sahabbai da tabi'ai da sauran malamai sun yi ta jan hankali akan wannan cewa alkur'ani a karanta shi a fahimce shi a yi aiki da shi wannan ne muradi shine manufar saukar da shi ba kawai a karanta shi ba a iya tajwidinsa ko a haddace shi ba tare da fahimtar me yake faɗa ba wannan ba shine buƙatar ta sa aka saukar da alkur'ani ba tadabburi shi ake so a yi da shi a fahimce shi a fahimci saƙon da ya zo da shi kuma a sanya wannan saƙon a cikin aikace abdullahi dan mas'ud wanda an san yana ɗaya daga cikin makarantun sahabbai kuma yana daga cikin masana tafsirin alqur'ani mai girma wanda ya san Allah subhanahu wataala ya bashi sanin ayoyin alqur'ani da fassararsa yana cewa la tansuruhu nasarar daqli wala tahudduhu hazza shi'ri قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم احدكم اخر السوره ce kada ku rika watsar da alkur'ani wato kuna karanta shi haka kamar kuna watsar da kwallon dabino kamar da ka ci dabino ka tattara kwallon ka watsar kawai kuna zubo karatunsa haka nan ba tare da kuna fahimtar me kuke karantawa ba sannan ce wala tahuzzuhu hazza shi'ri kada ku rika wato kacaccela karatunsa kuna jan shi haka da gaggawa kamar kuna karanta waƙi ba tare da tsayawa ku bi shi daki-daki ba kamar yadda Allah ce warattilul qur'ana tartila sannan ya ce waqifu inda ajaibihi ku tsaya ku yi tunani a waje a guraren abubuwan mamakinsa guraren da ya ambaci abubuwa waɗanda za su ja hankali ku tsaya ku yi tunani akan wannan wa harriku bihi alqulub sannan ku girgiza zukata da alqur'ani ku girgiza zukata da abinda kuke karantawa ta hanyar ku fahimci abinda kuke cewa kuke karantawa kuma zukatanku su raurawa innama almu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Allah ce innama almu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai kawai sune waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu za su raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu idan ka karanta musu ayoyin Allah zadatum imana ayoyin za su kara musu imani Allahu nazzala ahsana alhadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الله سبحانه وتعالى يتشي الله يا سوكد أحسن الحديث زنشي ما في كون littafi ne wanda yake gaskata junansa mutashabihan yana gaskata junansa baya tufka da warwara masaniya sannan mai biyun ta saƙo yana kawo saƙo na albishir ya kawo kuma saƙo na ainihin gargaɗi ya kawo maganar 'yan aljanna ya kawo maganar 'yan wuta ya kawo maganar annabawa da salihai ya kawo maganar kafirai da waɗanda suka bijirewa biyar Allah ya kawo maganar aljanna ya kawo maganar wuta mathani yana biyan ta sakonsa duk sakonninsa sukan zo biyu biyu taksha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatun waɗanda suke tsoron ubangijinsu tana suna tashi yayin da suka ji ana karanta duk fatun sai su tashi tsika jikinsu ta rika eh, kadawa tana tashi thumma talinu juluduhum sannan zukata sannan fatunsu su sanyi su yi taushi wa qulubuhum ila dhikrillah sannan zukatansu su karkata zuwa ga ambatan Allah zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlil lahu fama lahu min had wannan shiryar Allah ce da yake shiryar da wanda ya ga dama duk kuma wanda Allah ya batar da babu mai shiryar da shi saboda ka alqur'ani ana son a girgiza zukata da shi ma'ana zukata su raurawa lokacin da suke jin ana karanta shi wannan kuma ba zai yiwu ba sai tare da fahimtar ma'anarsa tare da fahimtar saƙon da yake ɗauke da shi wanda yake jin maganar da baya fahimtar abin da ake karantawa babu abin da zai girgiza masa zuciya kamar a ce wanda yake karantawar yana fahimtarsa ko yana sauraron abin da yake fahimta ce wala yakun hammu ahadikum akhirar sura kai zan damuwar ɗayan ku shine ya zai kare sura wato ya zai kai ƙarshen sura kai zan to wanda ita ce damuwarsa ya zan to damuwarsa fahimtar abin da yake karantawa damuwarsa abin da yake karantawa ya rika ratsa zuciyarsa wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq idan sai ya rika fitar da hawaye yayin da ya ji abin da ya ratsa zuciyarsa abin da ya tsorata shi ya girgiza shi wannan shine manufar karatun alqur'ani shine manufar sauraron karatunsa haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance tare da alqur'ani sun kasance masu karanta shi don ya musu tasiri a zuciya ba wai kawai su manufarsu shine kawai su haddace shi ba a ce ma mutum mahaddaci a ce masa ramma a ce masa gangaren a ce masa gwani a ce masa ba wannan ne manufarsu ba manufarsu shine su karanta su fahimta shi yasa kamar yadda masana tarihi suke cewa galibin sahabbai su ba su haddace qur'ani ba yawancinsu ba su haddace qur'ani ba mahaddata alqur'ani daga baya aka rika samun su amma a lokacin sahabbai ba wannan ne gaban su ba baya daga cikin gabansu anas dan malik yana cewa idza qara'a ahaduna aw idza qara'a ar-rajulu minna surat al-baqara wa ala imran azuma indana idan ɗaya daga cikin mu aka samu ya karanta baqara da ali imran sai zama wani babba a gurin mu wanda yake nuna maka cewa makaranta baqara da ali imran din ba su da yawa sai yasa sai zanto waɗanda suka haddace wannan suna yin girma a gurin a idan mutane saboda ba kawai haddar bace ba kawai sanin bakin bane ba kawai iya rera shi bane a'a sanin abin da suke karantawa da fahimtarsa wannan shine su ne ake cewa makaranta shi yasa malamai suka ce fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace yawmun nasu aqra'uhum bi kitabillah wanda zai wa mutane limanci wanda ya fi su sanin littafin Allah wa aqra'uhum wanda ya fi su karanta littafin Allah malamai suka ce aqra'uhum a wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aqra'uhum bi kitabillah shine afqahuhum bi dinillah shine yafi fahimtar addinin Allah saboda abin da yake karantawa din yana fahimta in ya zanto yafi kowa sanin alqur'ani ma'ana yafi kowa sanin addini sauraka ba ana nufin tsurar karatun ba zallar karatun ya iya rera shi ya iya tajwidi ya iya waye ya iya waye ba wannan ne ba abinda ake nufi wanda ya karanta shi ya fahimta shi yasa a wata ruwaya a cikin musadrak na hakim ta zo da afqahuhum bi kitabillah wanda ya fi su fahimtar littafin Allah domin su ne alqurra'u din su ne makaranta a wancan lokaci a cikin littafin akhlaqu hamalatul qur'an na al ya kawo asar ɗin Abdullahi dan Umar da yake cewa kunna sadra hadhihi al-umma mun kasance a farkon wannan al'umma wato yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معه إلا سورة من القرآن سيكا قواني ɗaya babba daga cikin sahabban annabi bai haddace wani abu sai sura ɗaya daga alqur'ani sura ce guda ya haddace amma kuma yana cikin manyan sahabbai yana cikin khiyaru ashabi rasulillah yana cikin khiyaru ashabi rasulillah yace wa kana alqur'anu thaqilan alaihim suna jin nauyin alqur'ani domin karanta shi suke yi kuma suke ƙoƙarin su aikata abin da suka karanta su aiwatar da shi su ga abin da suka karanta ɗin ya fito a aikace a rayuwarsu ta yau da gobe to shi yasa alƙur'ani yake masu nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila haka Allah ya sifanta alƙur'ani cewa magana ce mai nauyi nauyinta ko shine abin da take kunshe da shi na umarni da hali na dokoki da ubangiji subhanahu wataala ya bayar a cikinsa sa saboda haka yayin da kake karantawa kana jin dokokin Allah ne yi kaza bar kaza yi kaza bar kaza ka zama kaza kar ka zama kaza saboda haka nauyi ne kake ƙara ji ubangiji na ɗora maka to saboda haka suna jin alƙur'ani nauyi ne a kansu yake cewa wa ruziqul amala bihi kuma sai aka azurta su aiki da shi ya zanto abinda suka karanta din kuma suna aiki da shi sai ya ce wa inna akhira hadhihi al-umma yukhaffafu kaffafa al-qur'an amma na baya bayan wannan al'umma alqur'ani zai zo musu da sauki za ita haddasa hatta ya qara'uhu as-sabi wal a'jami haka ga yaro kankan ya haddace qur'ani kaga wani wanda baya jin ko bihim a larabci ya haddace alqur'ani ko taho in kashe ka bai sani ba amma ko mahaddaci ne saboda a wannan lokacin ba aikin ne aka sa a gaba ba fahimtar ce ta dami mutane ba abinda ta dame su shine su haddace kawai sauraka ya haddace amma bai san me yake hadda bai haddace ba Saɓani su a wancan lokaci kamar yadda Abu Abdurrahman Sulami yake ce in suka karanta aya goma ba sa wucewa har sai sun fahimci ma'anarta da hukunce hukuncinta kuma sun yi aiki da ita aya goma ba sa wuce su sai sun fahimci ma'anarsu sun yi aiki da su kaga ashe za a jima kafin a kai ƙarshen ƙur'ani a karanci shi ne shine yace wa inna akhir hadhihi al-umma yukhaffafu alaihim al-qur'an hatta yaqra'ahu as-sabiy wal ya ce, fala ya'malu amma kuma ba sa aiki da abin da tun tunda baka gane abin da ka karanta ba ta yaya za ka zaka aiki da shi ba zai yiwu ka sa shi a aikace ba har sai ka fahimci abin da aka gaya maka baka fahimci saƙon ba ta yaya za ka zartar da abin da aka aka aka umarce ka da shi hakanan a watarwa ruwa yake cewa laqad ishna daharan tawila